wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya na shekara ta 2015 ya nuna cewa akalla mutane miliyan 214 ne suka kamu da cutar malaria a shekarar da ta gabata a da kuma aka samu rasuwa na mutane da suka kamu da wannan cuta da kimanin mutane miliyan 438 ko da yake rahoton ya nuna raguwar masu kamuwa da wannan cuta a duniya amma kuma lamarin ya sha babban a nahiyar afirka inda ake ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da wannan cuta wanda kuma yake haifar da rasuwa akai-akai a kasar wayanda ma ke rasuwan da yara ne 'yan ƙasa da shekaru biyar karuwar masu amfani da maganin malaria a duniya yasa ake ci gaba da samun magunguna na jabu wanda kuma ke haifar da illa ga masu cutar ta malaria akan haka ne ma gwamnatin tarayya a wannan mako ta gargadi al'ummar kasar da su kiyayi shan wani magani mai suna quinine sulfate wanda kuma ta ce ana samun sa ne a kasar kamaru da kuma kasar demokradiyyar congo magungunan kuma da aka tabbatar cewa na jabu ne ko kuma dai ba sa aikin da ya kamata wajen maganin cutar ta malaria a wata sanarwa da jami'ar yada labarai a ma'aikatar lafiya ta najeriya ta fitar mrs bode akinola ta gargadi al'umma da su guji wannan magani mai suna quinine sulfate wanda kuma ake ganin zai iya shigowa najeriya a kowane lokaci daga yanzu kuma zarar an ga irin wannan magani kamata ya kai rahoto a cibiyar lafiya mafi kusa a can baya dai gwamnatin tarayyar najeriya ta fito da wani shiri na bayyana wasu lambobi a jikin magungunan malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ake bukatan duk wanda ya sayi wannan magani ya karta ya kuma aiki da lambobin da ya gani ta wayarsa ta salula kuma ba da jimawa ba za a aiko masa da saƙon text da ke tabbatar da ingancin wannan magani da ya saya to koya irin wannan tsari na gwamnati zai taimaka tambayar kenan da newa tsohon daraktan magunguna a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Alhaji Haruna Aliyu. Eh to tsari ne mai kyau amma abin da na ga ya fi dacewa a wannan lokacin shine a ce an taimake state government da local government sun yi improving in quality control department nasu so da za su iya testing in drugs from time to time abin da ya kamata a sani akan magani wani lokaci magani ma mai kyau in aka ajiye shi a inda bai kamata ba yana lalacewa so zai zama na cewa da farko eh maganin na da kyau amma saboda gurin da aka ajiye shi da yadda aka yi amfani da shi zai iya ɓaci amma aka yi testing nashi za a san cewa eh lalle yana da kyau ko ba shi da kyau su ma a bangaren su masu amfani da maganin ta malaria ko kuma zazzabin cizon sauro sun bayyana wannan mataki da cewa abin yabawa ne sai dai akwai jan aiki a gaban gwamnati e za a samu tankarda wurin masu amfani da salulan kuma ita kanta maganin ma wajen sanin ingancinta za a samu matsala saboda haka ya kamata gwamnati ta sake duba shin ya cancanta a yi amfani da wannan abun shi kuma mutumin da ke kauye wanda ke rural area zai samu an gajiyan wannan abun tana da amfani a gare shi abun da ya kamata a duba kenan masu iya magana dai na cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira baban yaji ji firamare amurka daga lagos